بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na talatin da shida a cikin karatunmu a masanin izziya a yau da tara ga watan juma'a da saniya hijira annabi ta dubu da hudu da talatin da ɗaya wanda wannan rana ta yi ta dace da sha biyu ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali fasali kan mubtilatu sala wato abubuwan da suke bata sallah shafi na da biyu. ga wanda suke duba littafin shafi na da biyu faslun malam ya ce wannan sabon fasali kenan tabtulu salatu bi tarki shartin min shara'itiha sallah tana ɓaci da barin sharaɗi daga cikin sharaɗanta ma'al ƙudurati alaihi tare da iko akan yin wannan sharaɗi a wato idan sharaɗin sallah mun yi su a cikin darasin mu ko wani sharaɗin sallah nawa ne ni muraja a sallah sharaɗi na farko tsarki tsarki a sharaɗi na biyu eh. ai shi ne alwala da kake tsarki ya hada da alwala amma dan kayi tsarki ka je ban ɗaki ka wanke najasar da kai ka istija'i za ka yi sallah ka cika sharaɗin sallah ma'anar tsarki shine tsarki daga babban kari da ƙaramin kari shine alwala ko kuma wanka idan babban kari ne wanka in kuma ƙaramin kari ne alwala to sharaɗi na biyu na'am shigan lokaci na'am eh to wannan sharuɗin wujud ne mai magana akan sharuɗin siha na'am na'am tsarkin tufafi tsarkin tufafi da kuma ma tufafin ma kansu rufe al'aura rufe al'aura ko sharaɗi ne in kamar da muka gani akwai wani sharaɗi muhimmi na'am نية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد tashi darasi a cikin karatunmu a matanin a yau ashirin ga watan juma'a da saniya da talatin da ɗaya wanda wannan rana ta yi ta dace da sha biyu ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali a kan latus sala wato abubuwan da suke ɓata sallah shafi na ɗari da biyu ga wanda suke duba littafin shafi na ɗari da biyu faslun malam ya ce wannan sabon fasali kenan tabtulu salatu bi tarki shartin min shara'iha sallah tana ɓaci da barin sharaɗi daga cikin sharaɗanta ma'al ƙudrati alaihi tare da iko akan yin wannan sharaɗi a wato idan sharaɗin sallah mun yi su a cikin darasin mu ko wani sharaɗin sallah nawa ne ni a sharaɗin sallah sharaɗi na farko tsarki tsarki a sharaɗi na biyu Eh, ai shi ne alwala da kace tsarki ya hada da alwala amma dan kayi tsarki ka je ban daki ka wanke najasar da kai ka istinja'i za ka yi sallah ka ka sharadin sallah ma'anar tsarki shi ne tsarki daga babban kari da karamin kari shi ne alwala ko kuma wanka idan babban kari ne wanka in kuma karamin kari ne alwala to sharbi na biyu na'am shigar lokaci na'am eh to wannan sharuɗin wujub ne mai magana akan sharuɗin siha na'am na'am ƙarfin tufafi ƙarfin tufafi da kuma tufafin matansu rufe al'aura rufe al'aura ko sharaɗi ne in kamar da muka aha akwai wani sharaɗi muhimmi na'am niyya niyya farilla ce a wajen malikiya farilla ce a wajen hanabila su ne suke ɗaukan ta sharadi amma a wajen malikiya a karatun nuniya farilla ce ba sharadi ba ce na'am na'am bijire ƙarshen wuri eh tamiz a wannan sharadin wujud ne na magana akan sharadin inganci akwai sharadin jini da ba ku ba wannan sharadin wajibci ne musulunci sharadin wajibci ne da kuma ɗin ɗaya da ma inganci din ba na'am shi ma wannan sharadin ɗaya eh, to haka ne amma wasu sharadan da ake neman mutum ya kawo tunda kaga hankali ba ka da ignam shigar lokaci an ambata istiqbalul qibla fuskantar alqibla sharaɗi ne fuskantar alqibla to wanda ya bar sharaɗi guda ɗaya daga cikin waɗannan sharadai na sallah sallah ta ɓaci ma alqudrati alaihi tare da iko akan wannan yana da iko to abin da bai ambata ba shine azzikir tare da tunawa domin idan mutum ya bar sharadi daga cikin sharadin sallah bisa mantuwa to wannan sallarsa bata bashi ba kamar alal misali mutum yayi alwala ba shi yayi sallah ba shi da alwala bisa mantuwa to da Allah ɗan uwanmu da suke ya bar sharadi daga cikin sharadin sallah bisa mantuwa bisa mantuwa ne hukuncin sallarsa kamar alal misali mutum ne ya tashi ya je sallah sai bayan ya idan da sallah sai ya tuna ashe alwalarsa ta warware bai sake ta ba za mu ce masa sai ya sake sallah sai ya sake sallah wujuban ba sai ya sake sallah ba inda aka ce masa ya sake sallah a adatul waqti ake cewa wato ta fuskar istihbabi idan lokaci bai fita ba ya maimaita sallah haka dalika al-qudra iko sai in kana da iko mutum mutum ne lokacin sallah ya yi bai san ƙibla ba kamar ɗan furtuna an ɗauke shi an sashi a cikin ɗaki da baya iya ganin rana baya iya ganin wata baya iya ganin tauraro kuma an ƙi nuna masa ina da ina ƙibla take kaga wannan yana da iko akan ya cika wannan sharadi ya fuskantar alƙibla ba shi da shi domin ba zai bai santa ba ma to wannan idan ya zamanto rashin wato gajiyawa ya kasa cika wannan sharadin to sallarsa ba ta ɗaci ba amma in banda haka duk wanda yake da iko kuma ya tuna ya bar sharadi daga cikin sharadan sallah to sallarsa ta ɓaci saboda wannan shine shar abu na farko da yake ɓata sallah tabtulu salat bi tarki shartin min shara'itiha tana sallah tana ɓaci da barin sharadi daga cikin sharadanta ma'al qudrati wa dhikri tare da iko da kuma tunawa alaihi akansa wa bi tarki takbiratul ihram haka dalika sallah tana ɓaci da barin kabbara harama idan mutum ya yi sallah ba tare da ya yi kabbara harama ba mutum ya yi sallah ba tare da ya yi kabbara harama ba sallarsa ta ɓaci domin kabbara harama rukuni ce farilla ce daga cikin farillai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tahrimu har takbir abin da yake sanya sallah ka shiga cikin alfarmar sallah harama sallah shine kabbara to idan mutum ya batta ya bar sharadi ya bar wato farilla daga cikin farillan sallah sallarsa ba ta ba ba dalili shine hadisin wanda bai iya sallah ba da ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa koma kai sallah domin baka yi sallah ba aka yi haka har sau uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa farillan sallah daga cikin abin da ya fara ce mata eh, <clears throat> yace mata idan ka tashi za ka yi sallah fa asbidil wudu'i kama amaraka Allah ka cika alwala kamar yadda Allah ya ubarce ka kaga ya ambaci maka sharadi ya ambaci sharadi wastaqbilil qibla ka fuskanci al-qibla ya saki ambatan maka sharadi thumma kabbir sannan kai kabbara duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa wajibai ne idan ya bar su in ya ɗaya daga ciki sai ya zama to barin waɗansu daga barin ɗaya daga ciki shine sa annabi sallallahu sallah wasallam ya ce masa biyu sallah ba to da nan ne malamai suka ɗauka cewa idan mutum ya bar farilla daga cikin farillan sallah da gangan to sallarsa babu ita to a cikin wannan dangane da kabbara harama akwai wata sura da takan yawan faruwa takan faru ga masu sallah a bayan liman ne ka zo ka tarar liman ya yi ruku'u ka zo ka samu liman a cikin ruku'u kana jin tsoron za ka rasa sallah kafin kai kabbara a tsaye sannan ka sunkuya sai kawai kai kabbara kana sunkuyawa kana cewa Allahu akbar kawai kai kabbara abinka to wannan kabbarar da kai ta shiga sallah ce ko ta ruku'u ce tunda ka kabbara ɗaya kai kabbara harama kai ko ka kabbara ruku'u kai na'am idan kai ta ta ruku'u baka halarto cewa ta kabbara harama kake ba to baka da sallah amma idan ka halarto cewa wannan kabbara harama kake yi ta ruku'un ta shiga ciki to wannan sallah ka ta yi yawwa wannan shine cikakke kace Allahu akbar kabbara harama sannan Allahu akbar ta ruku amma waɗansu saboda sauri suka ce Allahu akbar kawai suna sunkuyawa to a nan wajen shine ake istifsar yayin da kace Allahu akbar din nan ka sunkuya wannan Allahu akbar din da kai ta mece ce kabbara harama ce da ita kayi niyyar shiga sallah da ita ko ka kayi niyyar sunkuyon kayi niyyar kabbara ruku'u ne ko ka baka da niyya eh kai dai kayi dai ba baka da niyya ko shi na ga iya yiwuwa na'am to idan kabbara harama sai niyya sallar ka tayi in kabbara ruku'u kai niyya sallar ka ba sai ba domin baka shiga baka harama ba to idan ko baka da niyya fa eh shi ma baka da sallah domin baka yi baka cika shar baka farilla ba baka zo da farilla ba na'am malam Muhammad wato da sharadin kabbara harama ka yi ta a tsaye ko ba haka ba sai ɗin kabbar harama ka yi ta a yi a tsaye to sun yi istisna'in wannan halin shine halin da mamu ya zo ya riski liman a cikin ruku yana jin tsoron raka'a ta kubce masa to a cikin wannan halin idan ya ruku'u yana sunku idan yi kabbara yana sunkuyawa sun ce wannan sallar wannan kabbara ta sa ta yi. akwai wani aje motarsa akan hanya an wato an yi rufsa akan wannan halin shi ne idan ka zo ka liman a cikin ruku ka yi kabbara kana sunkuyawa to wannan sharaɗi na cewa ka yi kabbara harama a tsaye duk yana daga cikin sharɗan da cikin sharɗan kabbara harama sun fitar da ita daga cikin wannan surar a ban san dalilin da suka ambata ba amma la'alla dalilin da abinda zai zamanto hujja akan wannan shine hadisin abubakar domin shi haka ya zo ya yi kabbara ya to yana takawa ya shiga cikin sahu a sunkuye ya shiga cikin sahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya sake sallah ba Ya ce masa zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayi wajen alkhairi amma kada ka sake to tunda bai ce masa ya sake sallah ba ya nuna kan cewar an yadda da wannan abin da yayi akan cewa bai ba mai ɓata sallah bane saboda haka wannan surar sun yi istisna'in ta na wato sharadin wato daga cikin farillan sallah kai kabbara harama a ce na'am awin niyya haka zalika sallah tana baki da barin niyya au da tarkin niyya kenan idan mutum ya yi sallah ya bar niyya ya yi sallah ya bar niyya sai za a yi sallah ya bar niyya bai ambace ta ba bai faɗa ba ko kuma ake nufi bai halarto ta ba bai halarto ta ba abinda ake nufi domin sharaɗin niyya kada ba sharaɗin niyya ne a faɗe ta ba ka halarto ta kamar idan mutum ya fito daga gida alal misali ya fito daga gida ya taho masallaci sawa'un a kafa ya tako ko a mota ya tuko mota ya taho masallaci yana zuwa masallaci aka yana zuwa masallaci tara an da sallah sai kawai ya shiga ya tabbara bai halarto bai yi nawaitu ba ko bai ma halarto niyyar ba a wannan lokacin to wannan za a ce yayi niyya ko ya manta bai niyya ba yayi niyya tunda bai fito daga gida da niyya ya fito haka Abdurrahman dan Qasim yake to amma idan ya fito daga gida zai taho sallah yana tuhowa sai ya ga ayaba kyakkyawa a gefen hanya yana tsoron cewar yayin da aka idar da sallah in ya zo mai ayaba ya tafi sai ya tsaya ya sai ayabarsa an bayyanta ya tsaya ya sai ayabarsa sannan sai ya taho masallaci aka tada sallah sai kawai ya kabbara bai halarta da niyya a lokacin ba wannan shi na hukuncin sa kamar na farko ko yake ko ya sha bamban eh saboda ne da yan ayabar ya canza masa niyya ya canza masa niyya ya su da wani abu ya fito zai tafi sallah sai ya kauce ya tafi wajen sayan ayaba eh bayan ya gama sallah a oh, bayan ya gama sayan ayaba to wato sai ya jaddada niyya kenan sai ya jaddada niyya Abdulrahman ibn al-Qasim rahmatullahi alaihi a cikin wannan surar yace sharaɗin sallarsa ta zamanto bisa wannan niyyar da ta fito da shi daga gida bai zamanto ya karkata ya ɗauki hankalinsa daga wani abu wanda zai ɗauke masa hankali har lokaci mai tsawo ba wanda ya tsaya tsakanin niyyarsa ta fitowa daga gida da kuma tayar da sallah wato idan hankalinsa ya ɗauke sahih idan ya ci gaba da zuwa masallaci za a ce dama ai eh, za a ce ya taho ne da waccan eh, za a ce ya sake kulla niyya ne to amma wannan sharadin sharadi ne ya yi istihbarin niyyar in za a ce ya sake kulla niyya ne ba za a yi istihadin waccan niyyar ba tunda wani wani abu ya wani abu ya yanke ta ba za a ce waccan niyyar ta farko tana nan ba sai dai in ya sake jaddada ta ya halarto a cikin zuciyarsa kan cewa ko da yake na tsaya na sai ayaba amma masallaci zan tafi hmm? to duk wannan shine ya sanya shine ya sanya malamai suka ce idan mutum ya zo zai kabbara harama a lokacin da zai halarto da niyya domin ka fita daga cikin wannan kaga yanda ya zo da za a bara harama ya halarto da niyya shikenan biya maganin wannan na'am aw ghairihima min arkaniha aw ko kuma wato bi tarki ghairihima min arkanihima haka dalika sallah tana baki da barin wani waɗannan abubuwa guda biyu daga cikin rukunnan sallah abubuwan nan guda biyu su ne mene ya ya ambata abubuwan guda biyu da ya ambata kabbara harama da niyya ya kawo su ne ta fuskar misali to haka zalika sauran rukunan sallah su ma kowane rukuni ne mutum ya bari a cikin sallah ba shi da sallah kamar karatun fatiha kamar ruku'u kamar tagowa daga ruku'u kamar sujada kamar tagowa daga sujada kun ga wanda ya zo sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam baya tagowa daga ruku'u ya cika dagowarsa daga ruku'u yanda Allah ya umarce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi ya koma ya tashi sallah domin bai yi sallah ba domin ya bar rukuni daga cikin rukunai dagowa daga ruku'u rukuni ne da haka idan mutum ya bar shi ba shi da sallah Da ce yanci wanda za ka ga ana yin sallan nan a cikin gaggawa mutum bai riga ya gama dagowa ya miƙe ya tsaya ya kyan ba yana dagowa kaɗan sai ya koma ya tafi sujada to wannan duk sallar da yake yi ba sallah ba ce domin ya bar rukuni haka zalika wajen sujada haka zalika kowanne daga cikin rukunan sallar nan da muka ambata guda goma sha hudu wanda muka karanta su wanda aka kira su fara'idus salah farnan sallah idan mutum ya bar ɗaya daga cikin su to ba shi da sallah sallah ta ɓaci wa bi tarki sunnatin wahidatin amdan ala ahadi alqawlaini haka zalika sallah tana ɓaci da barin sunna guda ɗaya da gangan ala ahadi alqawlaini a a bisa zance a bisa ɗayan zance guda biyu na malamai wato sunna idan mutum ya bar sunna yana da hali biyu ko dai ya batta bisa rafkanwa ko kuma ya batta yana sane da cewa ya batta kama alal misali ya karanta fatiha a sallar a raka a farko sai kawai ya ce ba zai karanta sura ba a cikin sallar farilla yana karanta fatiha kawai sai ya ruku kaga ya bar sunna ko da gangan to idan da gangan ne ya bar sallah malamai suna da magana guda biyu akan wannan waɗansu suka ce zai yi sujadar rafkanwa domin hukuncin ka kamar hukunci suka ba shi hukuncin wanda ya bisa rafkanwa zai sujada qabli waɗansu kuma suka ce sallarsa ta ɓaci saboda ya bar abin da yake sunna ce da gangan ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya ce ai sallah kamar yanda yake yi shi ya yin haka saboda haka ba shi da sallah wanda wannan kaulin shine malam ya ambata a nan wajen bai faɗi kishiyarsa ba wanda yake shine mashhuri mashhuri a mazhabar imam malik sallah ba ta ɓaci ba zai sujada qabli ne amma ɗaya kaulin shine wanda ya ambata sallar mutum ta ɓaci sallar mutum ta ɓaci sai dai <clears throat> wanda yake wannan shine ma mazhabar imam ahmad ibn hanbal cewa idan mutum ya bar sunna da gangan ba shi da sallah in mutum ya bar sunna da gangan ba shi da sallah bisa rafkanwa kuma zai yi sujada qabli shi ta mai suke kiranta wajiba ba sa kiran ba sa kiran sunnoni sunnoni wajibai suke kiran su to ala ayi halin sawa'u yayi duka rafkanwa ne ko da gangan idan ma mun ce sallar sa bata baci ba kamar yadda ya gabata yayin da muke karatu akan sunnonin sallah a a malamai sun ce lalle ya nemi gafara Allah saboda ya ganganta a afwal idan ba yayi da idan yayi da gangan lalle ne nemi gafara Allah ko da mun ce sallarsa ba ta ba saboda ne saboda yayi daga ya wato da gangan ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah gashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke barin wanda suke saba ma umarninsa to su kiyayi cewa kada wata musiba ta same su ko azaba mai radadi wai wata fitina ta same su ko azaba mai radadi wa bil kalami li ghairi islahiha daga cikin abubuwan da suke sallah tana baci da yin zance zancen da yake ba domin gyara sallar ba wato idan mutum ya wata magana ko da maganan nan kuwa ta ce a cikin sallah kai magana da ba cikin jinsin sallah ba to maganan nan da za ta yi in ma ta zamanto wajiba wa in ma kuma ta zamanto ba wajiba ba yaushe ne za ta yi magana ta tilas a cikin sallah ana sallah kai magana ko magana nan tilas ne ka yi ta a nan ba magana ba ba ba magana ba ce tasbihi ne tasbihi ba a kiransa a cikin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita sallah zikiri ne da karatun alqur'ani saboda haka kaga in kai tasbihi yana cikin sallah ahsan kaga wani zai kaga makaho zai je fada rijiya kaga makaho zai fada rijiya ka ce sallah nake yi sallah nake ya za a yi kuma ya za a yi nace masa rijiya gaban ka in yi ya fada rijiya ya halaka ta ka biya diya idan kai ne kadai wanda za ka iya masa tambihi ka ƙi masa tambihi ka ce ka biya diya in kuma kuna da yawa sai ku tarayya wajen biyan diya da haka wajibi ne in kana sallah ka zama kaho zai fada rijiya ko ka ga yaro zai je ya jefa hannunsa cikin wuta hmm? kai masa magana hmm? ka ce kai kai kai ko kuma ka ce rijiya gaban ka to idan kai wannan maganar bai hukunci sallar ka za ka ce tunda wannan magana ta ne ce wajibi ne kai wannan magana shari'a ce ta hukunta maka yin ta Allah ruwa da tudiful mahdurat sai ka ce shi ne shi kenan sai ka ci gaba da sallar ka ko sai ya za ka na'am a'a kai maganar amma kuma sai ka sake sallah kana yin magana ko assalamu alaikum ba za ka ce ba sallar ta ɓaci da maganar da kai sallar ta riga ta ɓaci kwata-kwata kawai sai ka sake kabbara harama ka sake sallar ka dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in hadhihi as-sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin wannan sallar da kuke gani ba abin da yake cancanta a cikin ta yake inganta a cikin ta na maganar mutane innama ma hiya tasbihun wa takbirun wa qira'atul qur'an ba wani abu ne a cikin ta face tasbihi da kabbara da karatun alqur'ani sau haka idan mutum yayi wata magana da lafazi idan mutum yayi magana da lafazi a cikin sallah sallarsa ta ɓaci to a wannan ne ake cewa idan mutum yayi tofi tofi ma magana ne kana cikin sallah kai tuk kamar kana wani abu yana cikin bakin ka kana so ka furtar da shi kai tunan haka wannan tuk din da kai lafazi ne lafazi ne kuma larabawa sun ce kalamuna lafzun mufidun <laughs> eh, maganar ne lafazi ne bai ba da fa'ida ko da bai ba da fa'ida ba in kace fiddin hmm, amma dai ka yi lafazi to wannan lafazin a shi ma zai ɓata sallah na'am ya za a haɗa alalakan tashi da ne tari tari daban ne ai tari ba lafazi ba ne tari baya daga cikin makarijin furo yin tari baya daga cikin makharijul huruf ka duba haga makharijul huruf da aka faɗa ga baki daya amma in kai in kai tofi kaga saman harshe makharaj ne tsakanin eh, tsakanin haƙora makharaj ne tsakanin lebe makharaj ne dukkanin su mafitar mafitar harafi ne saboda haka lafazi ne amma tari tari sahih jaw shi ma yana daga cikin mafitar harafi jaw amma idan a abin nan akwai alfaz da suke fita idan kawai ka fitar da iska ne ba lafazi kai ba da zaman to kai magana ba hmm. saboda haka wajen tarihi babu komai haka zalika sun yi sun yi a malamai sun yi uzuri akan gyaran murya mutum malamai sun yi sun yi rufsa akan gyaran murya baya bata sallah musamman in ya to ma an yi shi ne saboda bukata hmm. an yi shi ne saboda bukata kamar yadda suka yi ruksa akan yin ishara gyaran murya an bashi hukuncin ishara tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa yana cikin sallah aka yi masa sallama sai raddi da ishara ya daga hannunsa yin ishara wajen amsa sallama to yin gyaran murya shi ma sai suka bashi hukuncin ishara suka ce idan mutum yana sallah yayi gyaran murya wannan gyaran muryar ba fitar da lafazi bane ba baya daukar hukuncin magana na'am amma ba lafazi bane ba lafazi bane tunda ba lafazi bane bai zamanto magana ba na'am na'am hmm. wato yake yake ka nuna masa mukullin sai ka nuna ishara ba ta bata sallah a tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai sun yi tafi a cikin sallah yayin da wani yazo yana magana a cikin sallah suka rinka suka rinka buga cinyar su annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ku daina haka ma wannan dabi'ar mata ne hmm? ku yi tasbih man bahu shay'un fi salatihi falyusabbih wanda wani abu ya same shi a cikin sallar sai ya tasbihi hmm? ba a yin tafi a cikin sallah abinda mutum zai yi shine من tasbihi تو نعم kwarai ko da koyin kake da liman ko da koyin kake da liman idan kai ka gani haƙƙin sa ne yara sai ka tsirtar da ran wannan bawan Allah da ka gani har hukunci yara sai da kai in kai magana in kai masa magana ana cikin sallah kana sallah a bayan liman kai masa magana to shi kenan sallar ka ta ɓaci sai ka dawo sai ka ci gaba sai ka to masu buki in aka sallama sai ka cika abin da ka rasa ko da ka rahu ka shiga da sallah da liman yanzu da kai magana sallah ka ta tsaki sai ka zo ka je a ka shige wato ka haɗu da shi a hanya ke na'am idan mun liman ya samu na'am eh idan liman ya rakkalwa ya zamanto cewa ya kasa ganewa har ake masa tasbihi ya kasa ganewa wannan yana faruwa to ya za a yi masa ya halatta a yi masa magana a gaya masa domin ya gyara sallah domin yadda zai ya gyara sallah ya rikici wannan tambayar ka kai mun zo kitabu sai mun zo babu sahibi babin da zai zo bayan wannan domin dai maganar da suka faɗa shine wanda suka faɗa illa za mu zo akan wannan li ghairi islahiha daga cikin abin da yake da alaka da magana shine kamar kai hamma kana yin hamma ka saba in kai hamma kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana cikin sallah kai hamma sai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kai atishawa sai kace alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma wani ya atishawa ka saba sai kace yarhamukallah to wannan menene hukuncin wannan sallar tana nan ko ta ɓaci sallah ta ɓaci ba saboda jinsin maganar ambaton Allah ne saboda jinsin ambaton Allah ne a nan wajen sallah ta ɓaci ba sun yi nasi akan wannan saboda haka baya daga cikin maganar da take ɓata mutum sallah duk da yake ba magana ce wanda take a cikin sallah ba to yace li ghairi islahiha magana da ta zamanto ba wadda za a gyara sallah domin ta ba wadda za a gyara sallah domin ta shine kamar abin da ya faru wanda a cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito na sallar azhar ko ta la'asar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbai da ya raka'a biyu sai ya sallama ya juyo ya fuskanci sahabbai a sai duk mutane suka shiru annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai bin ya dani yace a kusurati salatu ya rasulullah am nafi an rage sallah ne ya rasulullah ko kuma mantuwa kai yanzu bin ya dani yayi magana ko bai magana ba a cikin sallah yake ko ba a cikin sallah yake ba saboda yana da yaqini cewa sallah raka a hudu ce istishabul hal yana da yaqini akan halin shi ne cewa sallah al-asr sallah azhar ko al-asr a hudu ce ko sai magana to amma maganarsa da yayi magana yayi magana ne domin gyara sallah yayi magana ne domin gyara sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya gyara sallah ba sai yace a haqqun ma qala bil yadayn abinda bin zai ya faɗa gaskiya ne sai sahabbai suka ce haka ne ya rasulullah su ma sun yi magana ko da su magana ba suna da yaƙini cewa a cikin sallah ko ba su da yaƙini to gara suna su ma za a ce sun yi ne bisa amsa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi musu tambaya amma bin zai ne ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tambaye shi ba shi ne yayin wannan maganar domin ya janyo hankali kan a gyara sallah to dan haka ne sai malamai suka ce idan mutum ya yi magana sawa'un mamu ko liman ya yi magana saboda maslahar saboda gyaran sallah wannan magana ba ta ɓata sallah wannan magana ba ta ɓata sallah to anan ne tura karatu idan mutum liman ya yi sallah ya rikice a cikin sallarsa alal misali ya yi raka'a ta uku an yi masa tasbihi ya kasa ganewa ya yi sama aka yi masa tasbihi ya dawo ya kai gande da alama ya rikice to a nan wajen idan kai masa magana ka ce a raka'a ta uku ce to in sai wannan maganar sallar ka bata ɓaci ba domin kayi ne domin ka gyara sallah kayi ne domin ka gyara sallah amma al'asul idan mutum wani abu ya zo masa a cikin sallah asalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shine tasbihi zaka to idan ya zama cewa tasbihin bai yi amfani ba wato bai fahimtar da liman ba ya zama to kan cewa sallar ta rikici to a lokacin nan in mutum ya magana domin a gyara sallar sallar ba ta ɓaci ba asali shine wannan hadisi na abi huraira na qissa zul yadayn na'am idan limamin ne ya rikice idan limamin ne ya rikice yana cikin sallah sai ya tambaya yace me ya faru to na wajen yaya za a yi eh ai na sallah ta baci yiwa yayi magana yayi magana ba tare da haja ba saboda haka ya riga ya ya bata sallar su sai sake sallah wal ilmu Allah ko eh, na faɗa ne da ra'ayina in daidai ne fa min Allah in ko ba daidai bane amma duk da haka wannan matsalar insha Allah ina kyautata da san na taɓa ganin ibn rushd ya ambace ta a cikin albayan wa tahsil amma na manta abin da ya faɗa sai sake duba ka insha Allah a cikin albayan wa tahsil hmm. yace wa bil fi'l kathir min ghairi jinsi salat haka dalika tana sallah tana baci da aiki wanda yake mai yawa wanda wannan aikin baya daga cikin jinsin sallah in mutum ya aiki mai yawa aikin da baya daga cikin jinsin sallah wato ba tsayuwa ba ba ruku'u ba ba sujada ba baya daga cikin wani jinsi na ayyukan sallah misalin sai ce kalmashi kafir kamar tafiya mai tsawo mai yawa bi khilafil qalili jiddan sabanin tafiya yar kadan shi ne taki ɗaya ko biyu idan dai tafiyar ya zamanto ta yi yawa a cikin sallah ko kuma wani jinsi na aiki mai yawa a cikin sallah yana ɓata sallah saɓanin aiki wanda yake ƙanƙani yana daga cikin tafiya wanda aiki wanda yake mara yawa a cikin sallah mutum ya yi taku ɗaya ko biyu domin ya je ya cike sahu saboda cike sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi yayi umarni da a cike sahu yace wasuddul khalal ku cike wato kafa da ke cikin sahu saboda haka idan mutum yana cikin sallah ya ga sahun da yake gabansa akwai kafa ko da waɗanda suke gabansa ko akwai wato saho ne wanda yake cikakke shi ba zai iya tura wani ba sai ya je ya keta tsakanin su ya shiga cikin wannan sahun idan taku ɗaya ko biyu ne ba tafiya wata shi mai yawa ba saɓanin a ce kana can sahu na ƙarshe ka zago ka taho haka ka ce za ka zo sawun farko saboda yayin da za ka zo ka wuce ta nan kofar liman ga akwai wani wata kafa a can maimakon ka zo ka shiga ta nan din ko kuma ka shiga cikin sallar sai ka je ka fara sallah a can sannan da ka tuna wannan sannan ka taho to wannan tafiya ce mai yawa sallah za ta ɓaci amma idan tafi aiki ne wanda yake ba mai yawa ba kamar tafiya wanda take ta ku ɗaya ko biyu ko makamancin wannan ya halatta haka dalika liman yayi sallama sai masbuki ne sai ka tashi za ka kawo rakawo'in da ta rasa tare da liman ko ka ga cewar mutane za su su rinka wucewa ta gabanka an yi sallama amma kuma ka ga a gabanka ga irin wannan itacen nan inda ake sanya alkur'ani ko kuma ka ga al'amudi a gabanka amma ka yi nisa da shi sai ka taka ɗaya sai ka yi taki ɗaya ko biyu ko uku za ka kai gare shi sai kai wannan takin sawa'un gaba kai ko baya kai wannan baya ɓata sallah imam malik yi nasi akan wannan a cikin mudawwan za ka iya za ka iya takawa ɗaya ko biyu ka je gaba domin ka samu sutura ko ka je ko ka koma baya domin ka samu suturar sallah saboda ne saboda maslahar sallah wanda yake nuna muhimmancin sutura hatta ga masbuki fa kenan tunda masbuki ba ce idan kai masbuki ne in ka zo za ka yi sallah a bayan liman kai tanadin sutura da za ka sa a gaban ka ba tunda suturar liman liman shine sutura ga mamu da yake sallah a bayansa idan kuwa liman ya yi sallama shi ke nan wannan alaƙa ta yanki hmm? kowa a gidan tasa ta fushe shi rakun zurukun wani yadin liman ya gama kai kuma sai ka fuskanci naka to a nan wajen idan ka zamanto cewar inda ka tsaya mutane za su rinka ratsa maka sallah sai ka ga wani sai ka ga abinda za ka iya shi sutura da shi to wannan mustahabbi ne ka yi sutura da wannan abin idan ya yi nesa da kai amma za ka iya isa gare shi sawa'un ta gaba ko ta baya da take ɗaya ko biyu ko uku ya halatta kai wannan domin domin wato kiyaye wannan maslaha ta wato sanya sutura a cikin sallah haka dalika yana daga cikin aiki wanda yake a mai yawa a cikin sallah shine kamar a kamar alal misali kana cikin sallah ka dangare ya shiga cikin rigarka sai ka kama kici kici kana cire riga ka cire riga wannan aikin da kai kaɗan ne ko mai yawa ne aiki ne mai yawa to sannan ka samu aiki amma idan kamar a ce kana cikin sallah sai ka ga kunama ta nufo ka sai ka sunkuya ka ɗauki irin wannan a wato kujerar nan da ake ta alkur'ani a kai ka sunkuya ka ɗauke shi sannan ka sake sunkuyawa ka kashe wannan ka doke ta ka kashe ta hmm? duka ɗaya sai iya zama duka ɗaya <laughs> sai ka doke ta ne hukuncin sallar na'am wannan sallar tana nan duk da yake kaga sunkuyawar da kai wannan sunkuyawar ba daga cikin jinsin ayyukan sallah haka zalika da ka ɗauka baya daga cikin jinsin ayyukan sallah da ka buge ta baya daga cikin jinsin ayyukan sallah amma wannan yana daga cikin abin da ake sa alƙalil ba alkafir ba kuma saboda halin larura saboda halin larura da kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan mutum ya ga maciji ko kunama a cikin sallah ya kai a umarni da a kashe su to saboda wannan umarni babu laifi wannan ba aiki ne mai yawa ba na'am to ai wanda ba cewa ake ka ba cewa aka yi aka ce wato kana kokarin ka cire riga eh, ka cire riga cire riga aiki ne mai yawa dangane da kadangare amma kamar a ce ka yarfe shi hmm, in ka yarfe shi ba za a ce sallar ka aiki ba hmm. haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi kamar wato tattare riga ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ibn Abi Talib kai yana cewa babu laifi idan mutum ya idan mutum ya tattare rigarsa a cikin sallah ko kuma ya susa a cikin sallah wannan aiki ne wanda yake ba ni jinsin sallah ba amma ba aiki ne mai yawa ba dan haka baya bata sallah yake kalmashi li sutratin kamar mutumin da yayi tafiya a cikin sallah domin ya sadu da sutra kage shi wanda muka ambata imam malik yace mutum yayi wannan in shi masbuki ne aw furjatin ko kuma yayi tafiya domin ya cike wata kafa a cikin sahu kamar yadda muka ambata wal gamza kamar kuma wato abin nan mutum kamar mutum ya wato taɓa wani a cikin sallah ka taɓa wani kamar alal misali mutum ana cikin sallah ya fita daga cikin sau ya yi gaba ko ya yi baya da aka ɗago sai ka taba shi ko ka ɗan janyo shi domin ya shiga sau daidai kaga wannan ba jinsin ba aiki ne daga cikin jinsin aikin sallah ba to amma aiki ne mara yawa aiki ne kalin aiki ne wato kaɗan baya bata sallah wannan wa hakkin jasad da susa da susa mutum in yi susa a cikin sallah sawa'un kayi da hannunka ne ko da kafarka kamar kana sallah a wuri wanda yake mai sauro yana cikin kafar taka hankalinka baya kan sallar kwata kwata sai kuma ka ce ba za ka susa ba za ka dago ɗaya kafar ka susa don ka kori sauran ba haka hankalinka baya cikin sallah ko kwata kwata to idan ka ɗauki ɗaya kafar ka ka sosa domin ka kore sauran kuma ka sosa ka sosa kaikayin da ya maka na cizo wannan ba zai ɓata sallah ba da haka hakkan jasad susar jiki sawa'un da hannu ne ko da ƙafa idan mutum yayi wannan ba zai ɓata sallah ba domin ana ana daukan wannan a cikin jinsin aiki wanda yake kalilan duk asali akan wannan wato karanci aiki da aka ce wanda yake kalilan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta zo ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin ɗaki ta zo ta sallama ya kulle kofa sai ya ta sai ya taku ɗaya biyu ya buɗe mata kofar ta shigo ya ci gaba da sallar to kaga wannan takun da yayi ya tafi inda kofar take da buɗe kofar da yayi ayyuka ne wanda yake ba daga cikin jinsin ayyukan sallah ba to amma saboda ba su yawan da za a ce aiki ne mai yawa ba wanda zai saba nutsuwar da ke cikin sallah da haka sai aka halatta asali in ka tashi sallah ba za ka yi wani aiki ba saboda faɗin Allah ta'ala ya qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah kuna masu kunuti masu nutsuwa a gaban Allah to duk wani aiki wanda yake ba na jinsin sallah ba ya saba wannan kunutin da ake so a yi nutsuwar a gaban Allah to amma idan ne zamanto ba mai yawa bane saboda wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana na Aisha da ya bude mata kofa ya nuna kan cewar irin hali irin wannan wannan ya halatta babu laifi in aiki wanda yake ba mai yawa bane to akan wannan malamai suka rinka gina waɗannan surori wanda suka ambata wanda kuma muka muka bayanin su a cikin sharhi alaikum salam na'am amma dai tambayar farko na wato korar gina wannan kwarin na in ana sallar magariba ko lisha an aka yi ruwa wannan hukuncin ta hukuncin susa ne hukuncin ta hukuncin susa ne babu ne mutum zai yi wannan musamman saboda bukata ce kuma bayan da za ka yi sai dai ka ce ba ka yi sallah a masallacin ba domin in dai suna yi abin nan har sai dare yayi sosai tukuna sannan gina za ta kawo amma dai da farkon magariba har lokacin sallar magariba ya fita za a ga suna ta yawo saboda haka kaga babu yadda za a kace zaka saurara har sai ya zama to babu su sannan zaka yi sallah ko kuma ka dauko maganin sauro ka fesa amma ka fesa wadansu ya zasu saboda haka irin wannan kawai a a korarsu daga jiki hukuncin su ne amma dangane da matsala ta biyu da da da da mai tambayar yayi na shine ana sallah an dauke wuta sai na dan ya fita ya je ya hada kan batir domin masu sallah domin lafiya ta ci gaba da yi wannan ne hukuncin sallarsa sallar ladan taɓa shi wannan amalin kafir aiki ne mai yawan gaske aiki ne mai yawan gaske saboda haka sai dai idan yayi dan maslaha sallah ya fita je ya fita ya fita je ya hada lastika sannan ya dawo ya ci gaba da sallah eh, sannan ya dawo ya ci ya fara sallah ya fara sallah sabuwa to wannan ya daga cikin la'alla wannan tunda maslaha ce yayi ta sallah sai ya zamanto cewar wannan ya halatta yayi ba za a ce masa to amma yabqa abinda zamu duba hukuncin wala tubtilu amalakum ya shiga eh Allah ya ce kada ku bata ayyukan ku malamai sun ce in ka kulla raka'a daya to bai halarta ka fita daga cikin ta ba sai ka kulla wata raka'ar ta zama to sunna dan Allah ya ce kada ku bata ayyukan ku kamar kana sallah a bayan liman sallar magariba sai ka tuno ba kai sallar la'asar ba bayan an yi raka'a daya ka ka kulla raka'a daya to yaya za ka yi na'am sallar la'asar ɗinka ta ɓaci za ka ci gaba za ka ci gaba da sallah a bayan liman saboda kada ka ɓata aikinka ta zama zamanto maka sunna in yi sallama sai ka je kai sallar la'asar sannan ka sake sallar magarba dalilin da malamai suka ce wannan shine faɗin wala saboda Allah ya ce wala tubtilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku to idan ladan ya zo wannan ya fita daga cikin sallah ya yi sallama a nan wajen fitar da zai yi sallama zai idan yi wannan aikin da gangan idan kai yi wannan aikin sallah ta ɓaci kuma ya fita daga cikin sallah ba da kamar wato ba da wani uzuri ya fitar da shi ba ya yi sallama a sallama ya kamata ya yi sallan sai ya je ya haɗa sannan ya dawo ya shiga cikin sahu to idan yi wannan za a ce masa ya ɓata aikinsa shi ma me yasa bai ɓata aikinsa ba saboda ya saboda yayi ne domin maslaha to Allahu a'lam ah, la'alla wannan ta zama masa uzuri a wajen Allah cewa yi ne domin maslaha ta waɗanda suke sallah a waje ko kuma a nisa da liman domin su ji la'alla wannan ya zamanto masa uzuri wallahu ta'ala a'lam ina abin magana din nan ne na akwai wani na'am za ki koyi da wanda suke kusa da su ai dama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ku koyi da ni wanda suke bayan ku su kuma su koyi da ku wannan shine asali saboda haka idan irin wannan ya faru a abin nan wanda suke nesa da liman sai su koyi da sahun da suke gaba da su in sun je sun yi sallama sai su ma su yi sallama wanda suke sallah irin a wajen nan ba ka shiga cikin masallaci wani sallar ta kuma ta yi makuwa ne ai abinda za a duba kenan sallar ta su aslan ma ta yi Yeah. ka ji idan mutum sharadin limanci Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin ai koyi da shi idan ba za ka iya koyi da shi ba ba ka ganin sa ba ka ganin wanda yake ganin sa ba ka jin sa ba ka jin wanda yake jin sa sai za ka koyi da shi baka zama to mamu ba mamu mai bin liman kenan bin liman ya zama to za ka iya bin sa in ba za ka iya bin sa ba mamu bane kai in ba mamu bane kai to ka zama to fadli sai ka sallaka kai ne kadai na'am نعم عليكم السلام irin wannan ya faru irin wannan ya faru zaman to ba zai yi a yi abin liman ba saboda yankewar a lasifika wannan dole sai ta ke sallar su sai su sallar a zahar domin sharafin bin liman za ta iya koyi da shi koyi da shi kuma ta fuska biyu ne ko dai kana ganin sa kana ganin wanda yake ganin sa kana ganin sa ko kana ganin wanda yake ganin sa ko kana jin sa ko kana jin wanda yake jin sa ce sama yiwuwar al-ittida koyi da liman alaikum salam idan aikin bashi da yawa babu komai wato mace tana sallah ta ga yaronta yana nema ya faɗi sai ta ɗauke shi ta ajiye shi a ƙasa eh, aiki ba aiki ne mai yawa ba wannan yawanci tun da dai kun san gaba da din ya zama to ba aiki ne yawa sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da umama yana sa ta a wuyarsa idan zai yi rukun sai ya ajiye ta yayi sujada idan zai tago daga sujada sai ya ce mai da ita kanta fadarsa yace ka to kaga wannan aiki ne ba sannan kuma ya mana babu ɗin abin da yake aikin da ya irin aikin da ya halatta a cikin sallah wal aklu wa shurbu mubtilun mutlaqan ci da sha a cikin sallah mai bata sallah ne mutlaqan wato ta kowane hali mutum yayi ma'anar mutlaqan din to ka kai ko bisa mantuwa da gangan shine ka san abin nan ka sanya abinci a cikin bakinka ana cikin sallah ka sanya inibi ko dabino a cikin bakin ka kace ko kuma ka manta cewa kana yi ka manta cewa sallah kake yi sai kawai ka zura hannu a cikin a cikin aljihu ka dauko goro ka sa a baki to da kai an zo an tada sallah ya zama to wani abu ya dan makale tsakanin hatsorinka ana cikin sallah ya matsa maka ana cikin sallah ya matsa maka sai yawo kake da harkanka dan ka fitar da shi ka fitar da shi tsakanin haƙorinka maimakon kai kuma ka ji an ce yin toki a cikin sallah yana ɓata sallah in ka ce za ka tofar da shi ka ce tofi saboda aka sallah ka ta ɓaci kuma ba ka da fiƙihun da za ka sanya hannunka in rigarka ka sa shi a baki ka fitar da shi sai ka taune ka haɗe shi a cikin sallah na'am ya ya shiga a hadisi a kawai cewa ake yana cikin baki ta san baki hukunci ta hukunci waje ne baki cikin baki hukunci waje yake ɗauka ya sa in ka zuba ruwa a bakin ta wannan ka fitar da shi daga cikin haƙorinka yana cikin bakin maimakon ka fitar da shi daga bakin sai ka haɗe shi na'am majina sai bi majina sai dauki hukuncin majina eh to shine suka cewa wannan hukuncin sa ba hukuncin cin abinci da shan wani abu bane ko da gangan mutum yayi saboda abu ne wanda yake kalila suka ce wannan baya bata wannan baya bata sallah amma sabanin a ce mutum kana sallah ka sanya abin nan a ka abin nan ka sanya goro ko dabino ko inabi a cikin bakinka ana sallah kuma kana shi wannan bata sallah yake yi عليكم السلام wannan yana waɗanda akwai waɗansu malamai da suka ce ya halatta hadithin mu'az ba wannan ne surarsa ba wannan sura ce ta kiyasi malaman shafi'iyya su suka yi wannan kiyasin suka ce mutum zai iya yin sallah a bayan masbuki eh, amma babu nassi akan wannan akan irin wannan surar sai kiyas dan haka al'aula mutum ya sallata ya samu waɗansu su sallah tare ko kuma ya sallata shi shi kadai eh, amma wanda kuma yake ganin ingancin wannan kiyasi na shafi'iyya kan cewa in dai mutum yana sallah za ka iya kai ma kawai kowace irin sallah ce za ka iya binka sawa'un nafila yake ko farilla yake domin ka samu ladin jam'i sai mutum ya amma a cikin wannan sura imam malik bai halatta eh, yana yana daga cikin surorin da imam malik bai inganta a limancin wannan masbuki ya zamanto liman ba وبزيادة jinsi من amdan الصلاة عمدا أو جهلا مطلقا da ƙarin aiki daga cikin jinsin aikin sallah amdan wato asane aujahlan jahlan ko bisa jahilci mutlaqan ta kowace fuska ma'ana ai qalla au kathura wannan aikin kaɗan ne ko yana da yawa idan mutum ya ƙara aiki daga cikin jinsin sallah bisa wato yana sane ko kuma bisa jahilci jahilci anan abin da ake nufi shine bai san hukuncin ba ma'anar ya ƙara aiki na jinsin sallah shine sallah asba raka'a raka'a uku ce a raka'a biyu ce da ya raka'a biyu da gangan sai yace bari ya ƙara raka ɗaya ai babu komai dan ya ƙara raka ɗaya ba komai kaga wannan da sani a sani kenan yayi au jahalan jahilta shine cewar bai san meye hukuncin in ya ƙara raka'a ba yace ai wata kila ba an ya ƙara raka'ar ba abin nan ba komai yana da yana da jahilci akan sanin wannan wancan ya sani ya san cewar ƙara raka'a bai halatta ba sai ya ƙara wannan ku bai san hukuncin ƙara raka'a ba sai ya ƙara raka'a to sawa'un raka'a ya ƙara ɗaya ko biyu ko ba ma raka'a ya ƙara ba ruku'u ya ƙara ko sujada ya ƙara to sallarsa ta ɓaci wa sahwan in kasura in ku bisa rabkanwa ne in bisa rabkanwa ne sai idan aikin yayi yawa idan alal misali bisa rabkanwa mutum ya ƙara sujada ɗaya bisa rabkanwa ya yi sujada biyu sai ke shakka ko kuma sai ya manta sai sake wata raka'ar sai sake wata sujada sannan sai ya tuna cewa ai hakika sujada uku ya ba ba to wannan sallarsa ta ɓaci a'a tunda sujada ɗaya ce bai zamanto mai yawa ba sai idan ya zamanto mai yawa to shine in bisa rafkanwa ya ƙara ayyuka daga cikin jinsin ayyukan sallah a cikin sallarsa bisa rafkanwa in sun yi yawa to sallarsa ta ɓaci me ake nufi da ayyukan su yawa shine yace wa huwa raka'atun wa huwa raka'atani fi subhi shine ya ƙara raka'a biyu a sallar asuba mutum yayi sallar asuba raka'a biyu sai haka kawai shakka ta zo masa yake rafkanwa an ya raka'a biyu yayi sai sake wata raka'a biyu kaga sai suna cewa ai hakika raka'a biyu rako da ya sallar asuba nan hudu ce amma haga bisa rafkanwa yayi to wannan rafkanwa ce amma ƙarin da yayi ƙari ne mai yawa domin ya ruɓanya sallah wa arba'u raka'atin fi dhuhri ko kuma ya ƙara raka'a hudu a cikin sallar azhar wal asri da sallar la'asar wal isha da sallar isha wato yayi sallar la'as azhar raka'a takwas ko azhar ko isha raka'a takwas raka'a takwas abinda ake nufi yayin da yayi ruku'u na raka'a takwas din sai ya tuna cewa raka'a takwas ne ba wai sai ya gama sallar ba gaba daya yana kullar ruku'u na raka'a ta takwas din sai ya tuna to nan sallar ta riga ta bashi domin rakkanuwar da yayi ta yi tsawo a kan cewa wannan hukuncin rafkanwa ne wannan sura tana ɓata sallah shine ake cewa mutumin da ya ninka sallah ya ninka adadin raka'o'in sallah akan sallar da yake yi bisa rafkanuwa sallar ta ɓaci wannan shine asalin da suka sa saboda ana ɗauka cewa wannan ya ƙara ayyuka daga cikin jinsin sallah amma yawansu ya kai da za a ce ko da rafkanuwa ce rafkanuwa ta shiga hankali duk da yake wannan akwai riwayoyi a mazhabar Imam Malik amma wannan shine akan abin da Ibn al-Qasim yake kuma shine abin da yake mashhuri a mazhaba wa man salla salatan tamma wanda yayi sallah cikakka ata ala nizamiha yazo da ita a bisa tsarin da ake yin sallah wa huwa la ya'rifu al min as amma bai san menene farilla ba menene sunna wanne ne daga cikin ayyukan da yayi wanda yake farilla wanne ne kuma sunna wala sunnata min al-mustahab bai san wanne ne sunna ba wanne ne mustahabbi fa qila inna salatahu batila an ce sallarsa ba ta sallarsa ta baci tunda bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabbi ba wannan waɗansu malamai haka suka faɗa yace wasahihu abin da yake ingantacciyar magana annaha sahiha cewa sallarsa ingantacciya ce in akhadha wasfaha an alimin da sharadin cewa ya ɗauki yadda ake yin sallar sifar sallar daga wajen malami wanda ya san yadda ake sallah idan aka koya masa aka zo aka ce ga yadda ake sallah sawa'un a makaranta haka aka koya musu a makarantar islamiyya ko kuma a makarantar boko malamin IRK haka ya zo ya koya musu yadda ake yin sallah ya ɗauke wannan sifar haka ake sallah bai san cewa karatun fatiha farilla bane karatun sura sunna ne ba sai dai yake sallarsa yadda aka koya musu eh kamila haka aka koya musu to sallarsa ta inganta wannan shine sahihi shine abin da ibn al-arabi ya yi raddi ga kaunin waɗansu daga cikin malamai na masabar da suke cewa sallar mutum ko da yayi ta daidai idan bai mayyaze tsakanin abin da ya san menene farilla menene sunna menene mustahabbi ba shi da sallah yace wannan kuskure ne dalili ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi koyar da sallah farko yadda ya koya masa habbansa sallah kan mimbari ya hau ya sallah yace yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku hmm? sallah kamar inda ku ina sallah ku sallah kamar inda ku ga ina sallah ya a wajen a wata riwaya yake cewa na yi haka ne litaqtadu dubi wani eh, litaqtadu bi wa lita'lamu salati dan ku koyi da ni kuma ku san yaya sallah ta take ya ake sallah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace koyar da yadda ake sallah din duk da daga baya ya zo ya koyar da farillan sallah yayin da wanda yake yayin da wanda da iya sallah bai ya koya masa yadda ake sallah to amma idan mutum ya koyi yadda ake yin ta jumlata kamar alal misali ya je ya karanta ya je ya ga yadda ake yin sifatu salatin nabi ya karanta an karanta ta da shi kaga sifatu salatin nabi da ake karantawa na Sheikh Al-Albani ba a cewa abu kaza farilla ne abu kaza sunna ne sai da ce maka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah to yanzu wanda ya karanta sifatu salatul nabi za a ce masa dan bai san wanne ne farla wanne ne sunna ba sannan sa ba sai ba kaga ba zai ba zai yi a faɗa ba ko kuma to ina hukunci ina fa wanda ya zo ya ga irin fim din bidiyo din da ake ko na kwamfuta yanda ake koyar da sallah a cikin kwamfuta ko a bidiyo a nan yaje ya koyi yanda ake sallah ya zo yake sallar sa a haka shi ma yayi to yanzu kwamfuta wato malama ce ai ba ita ce malamar ba hmm? malaman da suka tsara abin aka sa a cikin kwamfutar su ne malaman saboda haka su ne suka koya masa hmm? su ne suka koya masa wannan shine sahihiyar magana amma yaushe ake bukatar mutum ya san menene farilla menene sunna menene mustahabbi ana bukatar mutum ya san waɗannan idan domin ya san yadda zai gyara sallarsa musamman a babin da zamu zo yanzu bayan mun gama a karatun da zamu zo nan gaba shine a fasali akan sujudu sahwi sajadar rafkanwa a nan ne kake buƙatar ka tantance menene farilla menene mustahabbi menene sunna dan ka san yadda zaka gyara sallar ka amma in ka iya salla. a bisa wato sifantawa da malamai suka yi sawa'un a aikace ko kuma ma a magance ko kuma ma a kallo ta fim yanda ake yi sallar ka ta inganta a wanda kuma suka ce sallar bata inganta ba wannan kaulin nasu kauli ne wanda yake mara ƙarfi shi yasa nan malam sai ce wasu sahihu abin da yake ingantacce bal yana nuna kan cewa wancan tsaunin kuskure ne wato akwai magangan idan malamai suka kawo maka kauli suka ce fasila an ce kaza sai suka ce warrajihu abin da yake mafi rinjaye ya nuna cewa wancan kaulin yana da dalili kaulin da ka ɗaya kaulin da ɗaya kaulin da aka faɗa na biyu yana da dalili dalilin kauli na biyu ya fi ƙarfin dalilin ƙauli na farko shi za a ɗauka idan kuwa aka kawo maka ƙauli aka ce fa'ila kaza aka ce an ce kaza sai aka ce wasahihu abin da yake ingantacce shine kaza yanzu kan cewa wancan ƙaunin ba shi da dalili domin aka sun sahihu shi a sahih shine al kuskure wato wancan ƙaunin kuskure ne kwata-kwata ana an malamai suna ambatansa ne don kasancewa akwai malamai da suka faɗa dan kada ka kada wata ranka je ka karanta ka yi mamaki amma bai cancanta ma a faɗin shi ba saboda ba shi da wani fuska na ai aiki da shi shi yasa za ka ga sun ce kishiyarsa sai su ce as-sahihu abin da yake ingantaccen magana duk da yake wancan maganar malamai ne suka faɗa yanzu kaga kamar idan aka zo a za a ce a kamar yadda za mu zo a cikin babun hajji aure a cikin ihrami waɗansu sun ce aure a cikin ihrami ya inganta mutum yana cikin harami ya aure waɗansu sun ce ya inganta to a nan wajen in aka ce me za a ce sahihi za a ce ko karajihi za a ce a sahihu ne sahihi ne saboda wancan ƙaunin ba shi da dalili ba shi da dalili misalin da ya ko aran ma saboda eh, ibn abbas duk da yake kaunin ne ko kuma dauki na ribal fadl ibn abbas ya ce riba ta ƙari a wajen cinikayya babu laifi to haga wannan kaunin ba shi dalili shi yasa shafi yake cewa ba a ɗaukan ba a kidaya maganar ibn abbas a cikin sabanin malamai domin magana ce da take kuskure shi yasa a nan wajen sai ka ce wa sahihu abin da yake sahihi to kamar wannan ne shi ma wannan wanda aka ambata na cewa sallar da wanda bai sallar wanda ba bai san menene farilla menene sunna menene mustahab'i ba bata inganta ba wannan kaulin a kuskure ne abin da yake ingantacce kaulin da yake da dalili shine wanda aka ambata cewa idan mutum ya koya yadda ake yadda ake sallah daga wajen wanda ya santa sallar ta inganta والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يوم ذا ما أمس تنبيوي با saboda lokaci ya ƙure amma Allah da mako mai zuwa zani mu muraja'a na darussan sallah tun daga farilla har zuwa abubuwan da suke ɓata sallah sannan sai a yi tambayoyi kuma.